الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu wannan lokaci a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a layin hausaro a kuma wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin kuma watan alkur'anin watan ramadan Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta da mu musiba a kanmu akwai wani bawan allah sunansa musa bala ya sanya naira dubu daya a asusun marayu allah ya saka da alheri sana akwai wasu bayan allah marayu ne wato suka aiko da ƙur'anin mahaifinsu domin a dinga karanta a wannan masallaci allah ya ji kan mahaifin allah ya masa rahama akwai tambaya kwaɗi da za mu amsa kafin sauran tambayoyi za mu ci gaba da amsa su daga gobe insha Allah sai dai kamar yadda muka ce in za a rubuto tambaya a rubuto tambaya mai ma'ana sannan kar ya zamanto tambaya ta karari ne maimaitawa ne sannan kuma kar ya zamanto tambaya an tambayi wani malami a wani guri ya ba da amsa mu a turo mana nan dan aji me za mu faɗa duk tambayar da muka ji an tambayi wani aka turo mana nan dan aji me za mu faɗa to ba za mu amsa ba wannan shine ainihin wato ka'idar amsa wannan tambaya din tambaye da wannan bawan Allah yake yi shine yana buƙatar ƙarin bayani ya ji wani malami yana bayani a gidan rediyo kuma ina ne ne Allahu alamu yana ƙoƙarin yin bayani cewa aya ta biyar a cikin suratul tahrim da Allah madaukakin sarki magana yace asarabbuhu in dallaka kunna an da na khairan min kunna sai ya ce wannan dalili ne akan cewa za a iya samun mafiya alheri fiye da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da na ci gaba da bibiya <clears throat> sai na gane wato shi wanda ya ce malami ne to a duniyar karatu ba malami ba ne ina ba ta fahimta shi dai mutumin nan dai shi dai da ya ce ban iya larabci ba لا أستطيع أن ألقي المهاجرة بالعربية لأنني ujawudu ha. domin ban iya ta ba haka ya faɗa to shine wannan fasar. ta larabawa suna cewa da mafaƙi da shi ila yudihi wanda ba shi da ba bai kamata a ce zai ba da shi ba ko kuwa saboda haka wanda ya kalli larabcin ayar da kyau cewa asarar buhu asa yana daga cikin afa'alil muƙaraba. ubangiji subhanahu wata'ala ya yi kusa in tallaka kunna in ya sake ku dukkan ɗalibin da ya fara karanta na hauluwaji na ɗaya ya san in idan ta zo ta ji zimu dari aini al'ula fi'ilu shar wasani jawabu wa jaza'uhu kuma duk sanda ba a samu fi'ilu shar ba ba a samun jawabu shar yana fata an fahimta asa rabbuhu ubangiji ya yi kusa in tallaka kunna inda ya sake ku to an yi baddilahu azwadin khairan min kunna to sai ya masanya muku kenan tunda bai yi sakin ba wannan dalili ne cewa akan babu mafi alheri a duniya irin matan manzan Allah Ina fata an fahimta to tunda dama ba larabci ya sani ba bai san in a shardiya ba da fi'il shart da jawabu shart dole dama ya mugu fassara ina fata an fahimta da wannan yana daga ciki saboda haka muna ba irin waannan shawara kuma muna ba gwamnati shawara bai kamata ba gaskiya a dinga wa littafin Allah ganganci irin wannan mutumin da bai san na wadi na ɗaya ba bai san bambancin in a ba tsakanin fi'ilu shart da jawabu shart bai san cewa in ba a samu fi'ilu shart ba ba a samun jawabu shart sannan yanzu yana tafsirin alkur'ani har ma ana sawa a gidan rediyo da wa da tv ka san fasadi za a wannan shi yasa muka ce a ramadanan nan akwai masu tafsiri akwai masu tamsili sannan akwai masu tafsiri saboda haka masu tafsiri su ne wanda suke fassara littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar magabata wayannan su suke tafsiri masu tamsili kuwa wanda za su zo a yi ta buga misalai a yi talaukaniyar law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza la budda an yakuna kaza wa'annan laukaniya din ba ma buƙatar sa addini muna buƙatar qala Allahu qala rasuluhu ne kawai sannan akwai masu tafsiri shine irin wannan fassarar wannan muguwar fassara wadda ta saba duk musulmin duniya to wannan muguwar fassara ce to wannan duk wanda yake yin wannan ba tafsiri yake ba tafsiri yake saboda haka muna bashi shawara ya yi kokari ya koma ya dan karanto kola na haulwadi na ɗaya ne dan ya san bambanci tsakanin wato in a ashardiya idan ta zo ta mu fi'ilaini mudari'aini al'ula fi irshad warsani jawabuhu wa jaza'u ina fata an fahimta ballantana ka tare shi ka ce siyali irabun ayar to nan ne fa za a yi tirka tirka an fahimta yi to mutumin da zai ce anna nisful alam sai ya kawo anna ya kawo damma ya maka ma sunan anna ya wuce ya batare ya ce antum antum ta'rifuni jayyidan antum ta'rifuni ba ma antum araftumuni jayidan ba a'a ta'rifuni wannan fi'ili mudari'in sai ka rasa nasaba aka yi masa ko da zama. sannan me nasaba shi me jazama shi Allahu alamu a duniyar larabci ba a sani ba Allah ya shirye da mu eh Allah ya sa mu dace kun san dama an ce akwai ajahilul basit akwai ajahilul murakkab jahilul basit shine wanda bai sani ba ya yadda bai sani ba shi kuma murakkabi shine rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri mutum bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai so ya sani to Allah ya raba mu da irin wannan jahilcin akramaka Allah bismillah kafin wannan sai maganar muhadara da nake da ita ta gobe lokaci ya kure an gori mini na mata da karfe tara da rabi zuwa goma na safi idan Allah ya kai mu ranar lahadi ina da muhadara da safe karfe goma a islamic learning center mai taken siffofin shugaba na gari ranar wato a talata ina da muhadara ta mata a makarantar misbahu da ke unguwar rimi ranar laraba ina da muhadara ta mata da safe a karfe goma a makarantar cancanci a zahara allah ta'ala ya shirya da mu a karamakan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد al'imamu fakaruddin razi a littafin shi na tafsiri mafatihul gai yake cewa alam ka sani an hada du'a wannan addu'ar fa ta rabbana innaka jami'un nasir yawmin lariba fi min kalamin rasikhina fil ilmi tana daga cikin maganan kafaffu a ilimi wanda Allah ya magana ya ce war na fil ilmi kafaffu a ilimi ya yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina الراسخون في العلم malamai suka yi magana ainihin wato guda biyu suka ce wato arrasikuna fil ilmi ulama mu'mini ahalil kitabi manya-manyan malamai na ahalul kitabi kamar abdullahi bin salam da wasansu wanda suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna daga cikin arrasikuna fil ilmi suka ce dalilin su da ke cikin suratun nisa'i da Allah ya ce lakinin rasikhuna fil ilmi minhum sai dai kafaffu a ilimi daga cikin su ahlul kitabi wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal muqimina salata wal mu'tuna wal mu'tuna zakata sannan Allah ya ce wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika fa sawfa nu'tihim ajran azima wannan shine an tambaye wato malik bin anas allah ya kara masa yadda akan suwa ne ne na fil ilmi sai ce al'alimu al'alimu al'alimu al'amilu malami masani mai aiki bima alima da abin da ya sani al-muttabi lahu mai bin abin da ya sani kuma yake yin aiki da shi wasu malamai suka ce ana ce ma mutum na fil ilmi ne saboda abubuwa guda hudu shine in ka tara abu guda hudu sai a ce maka arrasikh fil ilmi na farko a samu attaqwa bainahu wa bainallahi a samu takawa tsakaninka da Allah na biyu attawadu bainahu wa bainal khalq a samu kankan da kai adamu takabbur kakka zamanto takabburi tsakaninka da bayan Allah dan Allah ya baka karatu na uku yace az-zuhudu bainahu wa bainad dunya mutum ya zamanto yana da zuhudu tsakaninsa da harkar rayuwar nan ta duniya mai zuhudu shine cin halal in akwai in babu halal a haƙura ka a ta haram wannan shine zuhudu amma ba wai a ganka da riga mai kyau ba a ce baka da zuhudu a ganka da mota a ce baka da zuhudu ina fata an fahimta to wannan gidadancin da wannan kidahumancin da wannan ƙauyancin shi muke so a korar a addini ina fata an fahimta shi yasa zaka gan mu fes fes da mu alhamdulillah duk inda muka je ka san mun zo ne mu isar da sakon Allah ba bara maka zo yi ba ta hanyar rigar mu zaka gane ba kaskantattu bane mu ina ba ta fahimta wannan shine amma ko buhu ka je ka ko na mutane kasa in dai ba naka bane sai ka shiga wuta saboda shi kar ka zo da wani mataccen kaya kana yawo da shi ka ce zuhudu a'a ba a zuhudu haka shugaban masu zuhudu shine annabi Muhammadu abincin da ya fi so a cikin abinci babu kamar nama sannan wal mujahadatu bainahu wa bain hannunsa da ransa gurin ya sa ta taba Allah ya hana ta ta saba ma Allah wannan shine ar-rasikhuna fil ilmi sai malam yake cewa wa dhalika li'annahum wannan ya faru ne yayin da su lamma talabu min Allah ta'ala lokacin da suka nema daga gurin Allah an ya sunahum an zai Allah ya tsare su daga karkata sun da sun ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa an yakussahum bil hidayati war rahma sannan Allah ya kebe su da shiriya da rahama faka annahum qalu kamar masu imani suna cewa falaisal gardu min hada su'ali ba manufar mu akan wannan tambayar ba shine ma ya ta'allaqu bi masalihid dunya abin da ya rayu ta yi da maslahar duniya kai ba shi bane fa innaha munqadiyatun munqaridatun domin duniya mai yankewa ce mai karewa ce wa innamal gardul a'zamu manufa mafi girma minhu daga ita wannan addu'ar da suke yi shine ma ya ta'allaqu bil akhirah shine abin da ya ratayu da lahira fa inna na'lamu annaka ya ilahana jami'un nas li yawmil jaza domin mun san kai Allah fa lallai zaka tara mutane akwai ranar sakamako fi yawmil qiyamati a ranar tsayuwa wa na'lamu anna wa'adaka la yakunu khulfan mun san cewa idan Allah ya yi alƙawari baya sabawa wa kalamaka la yakunu kadhiban maganan Allah in yi ba ƙarya bane wa man zaga qalbuhu duk mutumin da zuciyarsa ta karkace hunaka fil azabi ko baqiya hunaka fil azabi abadal abidina to a lahira ko yana daga cikin wanda Allah zai musu azaba wa man a'taitahu at-tawfiq wal hidaya duk mutumin da Allah ya bashi dacewa da shiriya da rahama waja'altahu min al-mu'minin ka sanya shi daga cikin imani masu imani baqiya hunaka fis sa'adati wal karama to a lahira za ka ga yana daga cikin wanda Allah zai karrama yana daga cikin masu arziki Allah ka samu na daga ciki falgardul a'zam manufa mafi girma min zalika du'a ma ya ta'allaqu bil akhirah shine abin da yake yana ratayuwa da mi da lahira shi yasa suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahma innaka antal wahhab to in ko Allah ya baka shiriya to rabbana ya ubangiji mu innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi Allah shine zai tattara mutane a wani wunin da ba wanda yake kokonto akan wannan wunin wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a arna suka ce alkiyama ba za ta zo ba Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo za'ama alladhina kafaru allan yab'asu Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo wannan ranar inji Allah madaukakin sarki to shi yasa kamar yadda muka ce Allah ya kira ta da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani ya kira ta da yawma tubulas sara'ir ranan tonan silili ranan yama didi ranar da duk abin da aka ɓoye a nan duniya ba wanda ya san inda aka yi da inda aka ɓoye shi to akwai ran da sai Allah ya binciko shi ya fankaɗo shi ya fito da shi sannan ya kira ta da yawma idin na la takfa minkum khafiya ranar da za a gitto da kowa a gaban Allah ba wani abu da zai iya ɓoye ma Allah sannan ya kira ta cewa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana shiba ranar da yaro saboda bala'i zai tashi a gaban Allah ya yi furfura wannan ranar ita Allah ya kira da wannan sannan Allah ya kira ta da cewa ainihin wato wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta dinga darewa tana bindiga Allah zai sassaukar da mala'iku sassaukarwa in ji Allah maɗaukakin sarki yau idan duna haka ga sunaye wanda Allah ya ta kiranta shi yasa suke cewa rabbana innaka jami'un nas il yawmin la rayba fihi Allah kai mai tara mutane ne a wunin da ba wanda yake ainihin wato kokonto a cikin sa shi yasa wasu mutane da suka ce a idza wa kunna turaban yanzu a ce idan mun mutu mun zama turbaya muka zama kaza muka zama kaza a inna lama ba'usuna khalqan jadida a ce a ta yadda mu sabuwa halitta Allah sai ce qul kunu hijaratan aw hadida dan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe ba wannan ba ma aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko duk wata halitta da yake ganin tana da girman da in babu ba za a iya samar da ita ba fa na man yu'iduna Allah ya ce qul alladhi fatarakum awwala marra wa sayingiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu Allah yace qul asa an ƙariba. Ya yayi kusa wannan Allah zai shi yasa Allah yace wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kafin ya faɗa halittar mutum sai dai Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal mun gajiya ne lokacin da zamu halitta ta farko sai ya ce bal fi lafsin min khalqin jadid mutane suna cikin rikici gane da ainihin wato sabuwar halitta da haka wanda wani lare ba fihi don haka don mutumin da zuciyarsa ta tsayo akan addinin Allah to ranar alkiyama zai ga sakamako mai kyau kuma wannan addu'ar da aka karanto a baya tana da muhimmanci kwaran gasken gaske shi yasa annabi yake yawaita addu'a yana ce Allahumma ya muqallibal quluba sabbit kalbi ala dini ya wanda yake jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini domin dama an kira zuciya da kalbu ne li'annaha ta taqallabu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra shi yasa aka kira ta da kalbu ta juya daga aiki mai kyau zuwa aiki mara kyau daga aiki mara kyau zuwa aiki mai kyau shi yasa aka kira ta da ainihin wato alqalbu din amma in kana hadawa da addu'a cewa Allah ya tabbatar da kai akan shari'a to sai kaga Allah ya maka muwafaqa ya tabbatar da kai ainihin wato akan shirya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ainihin wato shirya shi yasa wannan rabbana muka ce munada ne bi harfi nida'in mahzufun taqdiruhu ya rabbana wa huwa mudafun na mudafun ilayhi inna harfu nasbin wa tawkilin wal kafu damirun lil muqaddam mabniun ala al fati fi mahalli nasbin ismu inna jami'un shine khabar inna wa huwa mudafun an-nas mudafun ilayhi li lamu harfu jarrin yawmin ismu majrurun bila man huwa man'u la nafiya lil jinsi ba wanda ke kokonto a ciki raiba mabnin alal fati fi mahalli nasbin ismu lan nafiya lil jinsi fihi shine al jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar lan nafiya lil jinsi wal jumla fi fi mahalli jarrin na'at inna allaha la yukhlifu Allah maɗaukakin sarki baya saba alƙawari to alkawarin da ya ce fa in mutumin kirki ya bi shi zai ba shi aljanna wannan alkawarin yana nan ba zai tashi fa haka wanda ya saba ma Allah ya kibinsa alkawarin da ya masa cewa yana jiransa sai ya zo sai ya masa azaba wannan alkawarin yana nan shi yasa wajen mutanen banza Allah ya ce wala yusiku wa saqahu ahadu in Allah zai daure ka to ba wanda ya iya daure irin na Allah dan shi kadai zai daure kai hana ka mutuwa mutuwar ma sai a kashe ta kai gurin ma ka mutu a ce ba mutuwar wa nado ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum suna. mun karanta a can gaba masu imani suna yin addu'a cewa rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tuqdina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad saboda kai Allah baka saba ainihin wato alƙawari sannan Allah madaukakin sarki yace idan antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا sannan Allah madaukakin sarki yake ce afalam ya asin ladina amanu allau ya sha Allahu la nasa jami'a wala yazalu alladhina kafaru buhun bima sana'u atun auta tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'adu Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah maɗaukakin sarki ba zai saba alƙawari ba sannan yake ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar sai ce wa'ada Allah wallahu la yukhlifu al-mi'ad Allah ba zai saba alƙawari ba to wannan alƙawarin da Allah ya lalle yana nan Allah madaukakin sarki kuma ba zai ainihin wato saba shi ba to Allah ya sa in za mu haɗu da Allah mu haɗu da Allah haɗuwa mai kyau aya ta gaba Allah ya ce min الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الله مدعوك كن سركي إن الذين كفروا وأن سك كافرتا Allah ya turo doka suka ce ba za abu ba suka bijire ma manzannin Allah da dokar Allah a doron ƙasa to lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum dukiyoyinsu da yayansu ba za su amfanar da su wani abu ba min malamai suka ce min dinnan bi ma'ana indillahi a gurin Allah shay'an ko da ku wani abu don haka wannan ayar da wasu daga cikin ainihin wato ayoyi suna nuna mana cewa ba a yanzu ba a da yadda Allah ya yi tsarin ainihin wato duniya mafi yawancin mutanen da suke da kuɗi a hannunsu da shugabanci a hannunsu illa man rahima rabbu suna ganin cewa kuɗinsu da 'ya'yansu sun isa su yi musu wani abu ayoyi da dama suna da yawa irin wannan duk annabin da Allah ya ciro a doron ƙasa kuma sai an faɗa masa kuma magana makwatanciyar irin wannan Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhiri ba mu taɓa turo wani mai wa'azi ba a cikin wani gari illa ƙala mutarafuha fati sai manya-manyan garin sun ce inna bima ursiltum bihi kafiru abinda Allah ya turo ka da shi mun kafirce ba mai yadda da shi ba wa ƙalu sannan sai ka suna faɗa ma annabin suna ce masa nahanu aktharu amwalan wa auladan mun fi ka kuɗi mun fi ka ƴaƴa wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba abin azabtawa ne yadda ka gan mu manyan mutane a duniya in an yara ma mu manyan mutane ne Allah ya ce kul ka ce musu inna rabbi ya basutur rizqa liman sha'u wa yaqdir Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya kuntata ga wanda ya ga dama bayarwa ba alama ce ta yadda ki hanawa ba alama ce ta ƙi walakin na aktharan nasi la sai da mafi yawancin mutane ba san haka ba Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da 'ya'yanku ba abin da za ta ƙara muku wajen kusanci da mu in ji Allah maɗaukakin sarki sai ya ce mai illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani ya aiki mai kyau shine kaɗai yake da ainihin wato alaka da Allah da haka sai Allah ya ce fa'ula'ika lahum fa'ula'ika lahum jazaa'ud da'if wayannan sune wanda Allah zai ninninka musu sakamako ranar alkiyama saboda abin da suka yi ainihin wato na aiki sannan Allah madaukakin sarki yace a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada baka ga wanda ya kafirce mu ayoyin mu ba har yana cewa ma idan an je lahira yadda aka ganshi babban mutum ana tunda ai dalilin saukan ayar shine asi dan wa'il ne da shi da khabbab ibn al-aran yace babin bashin shi yazo yace ya biya shi yace masa a'a ba za a biya ba annabin ku ya ce akwai tashin kiyama ba yace yace to ka bari in an je lahira tun cikin kasan da Allah zai bani kai ma sai in bantaran maka sai in baka shine Allah ya ce afara aital ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada Allah ya ce ittala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada sannan ga kissar mutumin da Allah ya kawo mana a cikin ainihin wato suratul kahfi wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a Allah ya ce kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu sabrun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aksaru min kamalan wa azzu nafara na fi ka kuɗi na fi ka ƴaƴa na fi ka jama'a wa dakhala jannatahu huwa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an da hadhihi abada ya kalli dukiyar ya kalli gonar yace wannan ina tsammanin fa ba za ta kare ba har abada ko ya tabbatar ma yace wa ma adunnu sa'ata qa'ima yace alkiyaman nan ma fa da ake faɗa fa ni ban yi tsammanin ba da gaske bane fa wannan abun zai baka mamaki wallahi yanzu sai ka ga mutum gashi da riga ta musulmi da sunan musulunci amma ka ji yana tambaya wai anya maganin alkiyaman nan anya da gaske ne jos Ba bari ana dan faɗa bane dan a tsoratar da mutane wa ma azunnu sa'ata qa'ima sannan yace wala in rujitu ila rabbi la ajidanna min minha munqalaba in da gaske ne ma akwai ta to in mun koma gurin Allah irin abin da na samu na sakamako a duniya sai ya fi wanda na samu a nan duniya wannan yana daga cikin sannan Allah yake cewa wal in azaqnahu rahmatan min ba'di darra'a idan muka ɗanɗana ma ɗan adam wato yalwa da wadata bayan musifa da ta same shi a da la yaqulanna hadha li sai ka ya ce wannan amfanin da na samu daga gurina ne wa ma adunnu sa'ata qa'ima wa la irjitu ila rabbi inna li indahu lahul husna sai ce in an koma gurin Allah ma zai samu sakamako wanda yafi wannan wannan ya sa irin wannan jiji da kan da isar kamar yadda Allah ya ce kalla innal insana la yataga an ra'ahu stagna dan adam wani lokaci yakan yi dagawa idan ya ga yana da kuɗi yana da mulki Ina fata an fahimta kuma shine mafi yawancin abin da ke faruwa sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa a ya sabuna annama numiddu lahum min malin wa bani yanzu sun masu yin wannan suna tsammanin abin da muka basu na dukiya da 'ya'ya nusari ulahum fil khaira muna musu gaggawan alheri ne Allah ya ce balla ya shi'urun ba su sani ne ba haka bane sannan Allah ya ce wala ya hasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma duk wanda ya kangare ma Allah duk abinda Allah ya bashi kar ya taba dauka wai gata ne a'a Allah ya yarwata maka ne dan ka ci ka sha kai nan yadda Allah zai ji dadin kama ka da kyau sannan Allah yake cewa zarni wa man yukadhibu bi hadha alhadisi fadarni wa man yukadhibu duk wanda ya karyata wannan alqur'anin ku kyale ne da shi sanastadrijuhum sai lawa mutun talala in kama shi min haythu la alamu ta inda bai taba tsammani ba inda Allah Allah ya ce wa umli lahum wallahi ina wa mutun jinkiri ne inda kaidimati dabaran Allah tana da karfin da in ya shirya ya ce sai ka fada duk duniya ba wanda ya sai tsallakar da wannan ya ainihin wato tabbata da haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa to innal ladina kafaru su wanda suka kafarta da Allah madaukakin sarki suka kafircewa manzon Allah suka wa dokar Allah to lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da dukiyar da 'ya'yan ba za su yi musu amfani ba idan an je gaban Allah subhanahu wata'ala sannan wa ula'ika hum waqudun nar wa'annan su ne ainihin wato makamashin wuta ranar alkiyama don haka wannan shine hadisi ya tabbata daga ummul fadl mahaifiyar abdullahi dan abbas take cewa ma nahnu bi makkata wata rana muna makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe da daddare faƙala ya ce hal ballaktu ko na isar da saƙon Allah kuwa Allahumma hal ballaktu ya ko na isar da saƙon Allah kuwa sai da ya faɗa sau uku faƙama umar bin khattab radiyallahu anhu umar ya miƙe allah ya ƙara masa yadda faƙala ya ce na'am eh ka isar da saƙon allah sun asbaha faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye manzan allah sai ya ce la ya islam manzan allah ya ce wallahi musulunci sai ya bayyana hatta ya ruddal kufra ila mutunihi har sai ya mai da kafirci zuwa inda yake wala takudanna bihar bil islam manzan allah ya ce wallahi sai kun hau tekuna don ku isar da wannan addini na Allah addinin musulunci kuma yadda annabi ya faɗa ya ce wala takhudannal bihara sai da sahabbai suka yi haka shi yasa al'amarin sahabban annabi muhammadu al'amari ne wanda ya sha bamban da na sauran mutane a duniya kamar yadda al'amarin mai gidansu ya sha bamban da na sauran annabawan allah a duniya wani malami yana cewa idan sakhara ilahu unasan lisayyidin fa innahum su'ada'u idan Allah yana nufin wata al'umma da arziki sai ya hore musu shugaba mai arziki ina ba ta an fahimta mutum ya sallah a bayan annabi manzon Allah zai dago daga sujjada ko ruku'u ya ce sami Allahu liman hamdahu kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamda ai wannan ya fi duniya da abin da ke cikin ta wannan haka yake to ce wanda yi wala takhudannal bihara sai kun kuda tekuna akwai yakin da aka je sahabbai sun zo wani teku za su tsallaka kuma gashi ba kwale-kwale wasu daga cikin sahabbai suka ce kai teku kai bawan Allah ne mu bayan Allah ne da haka aikin Allah za mu tafi za mu hau ta kanka mu wuce bismillah aka ce ku shigo mu tafi na gabe shiga gaba aka bi shi suka hau teku suka wuce ba tare da ruwa ya taba kuwa ba kai ka dai bakin bi ka gani ko za ka sauke billahi allazi la ilaha illa hu an kawo baka hauka wallahi sai ka nitsi ina mata mai ta wayannan sune auliya ullahi na haƙiƙa dan sune dama Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan sune masu imani na gaskiya manzon Allah ya ce wala takudanna al-bihara bil islam sai ya ce wala ya'tiyanna 'ala nasi zamanu wallahi wani zamani zai zo wa mutane ya ta'allamuna al-qur'ana za su koyi karatun al-qur'ani sannan za su ainihin wato karantar da alƙur'anin sun mai ƙoluna sannan za su dinga cewa ƙada wa alimna mun karanta alƙur'ani mun san alƙur'ani a dinga alfahari da ƙur'ani mu ne kane kan ƙur'ani idan ƙur'anin ma ta samu matsala sai an dawo gurin mu duk wanda ya gan mu ya ga jinin ƙur'ani in ba mu ba ƙur'ani ai ta alfahari da ƙur'ani manzon Allah ya ce faman hadha alladhi huwa khairun minna fa hal fi ulaika min khairin sabai suke tambaya shin wayannan mutanen akwai alheri tattare da su qalu ya rasulullahi faman ulaika qala sai ce ulaika minkum ulaika hum waqudun nar wayannan mutanen za a same su a cikin wannan al'ummar kuma su ne makamashin wuta suna daga ciki Allah ya raba mu da zama makamashin wuta saboda haka shi qur'ani idan an koya aiki ake yi da shi ba alfahari ake yi da karatun ainihin wato alqur'ani ba ina fata an fahimta duk tafsirin nan da ake yi inda gwaninta ake so a yi sai mutum ya nazarin shekara ɗaya zai tafsirin da ka amma mai amfanin kai abu da ka amma ba dan Allah ka yi ba ina ba ta fahimta Allah ya sa mu dace aya ta gaba mai Allah ya ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم bi بذنوبهم والله شديد العقاب wannan ayar da muka karanta akwai abin da malaman balaga suke ainihin wato ce masa wato tashbihu tamsil kamar da zamu ainihin wato karanta nan gaba Allah madaukakin sarki yace da abi ali fir'auna kamar ainihin wato ɗabi'an mutanen fir'auna al-imamu da haq da ibnu abbas yace kasani ali fir'auna kamar sana'an mutanen fir'auna haka aka ruwaito daga ikrama da mujahid da malik da abi malik da dahaq da wasu daga cikinsu suka ce wa ka fi'il ali fir'auna wa ka shabahi ali fir'auna malamai suka ce wadda abu bitaskini wa tahriki aidan kan nahar wa nahar wa huwa sun wa sha'an wal hal wal amr wal ada di yana dauka a larabci da mura'ul qais yana yaban wata mata yana cewa qufan biha sahabi alayya matiyahum ya yaquluna la ta'alik asan wata jammuli sai ce kada abiki min ummul huwairis ha wa ha umar rababi bima asali ina ba ta an fahimta kada abiki wato ka'ada take kaman al'adaki sai Allah yake cewa kada abi ali fir'auna kaman ɗabi'an mutanen ainihin wato fir'auna na me na ƙaryata manzannin Allah da suka yi walladina min qablihim da wanda suka zo ainihin wato kafin su su mutanen fir'auna to wanda suka zo kafin ku mutanen fir'auna Allah madaukakin sarki ya faɗe su gurare da dama a Qur'ani suratul ankabut ta tattaro mafi yawanci daga cikin su Allah ya ce mana wa ila madyana akhahum shu'aiba Allah ya tura annabi shu'aib zuwa ga garin madyana qala ya qami ibudullah warjil yawmal akhirah wala ta'thu fil ardi mufsidin yace musu ku ji ainihin wato warjil yawmal akhirah ku yi fatan haɗuwa da Allah lami lafiya rana ta ƙarshe kada ku yi banna a doron ƙasa fakazzabuhu da yazo sai suka karyata shi fa akadahumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin shine fa akadahum kadabi ali fir'aun wallazi ladina min qablihim da wannan suka zo gabanin su to wayannan su ma bi Allah sun karyata ayoyin Allah da suka karyata ayoyin Allah fa akadahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su saboda zunubinsu su haka malamai suka ce wannan ba'un din ba'un ne sababiyya fa da Allahu bi sababi zunubihim sai Allah ya kama su saboda sababin zunubin da suka yi da haka Allah wani gurin ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa aluha muslimun Allah ba zai taba hallaka wani gari ba saboda zalunci haka kawai alhalin mutanen garin mutanen kirki ne Allah ba zai haka ba wannan ba sunna ba ce ta Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa sannan Allah ya ce wa adan wa samuda da adawa da samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim ku mutanen makka ai kun wuwuce kun ga gidajensu wa zayyana lahum shaytanu a'malahum amma aikin da suka fada mara kyau na karyata dokar Allah a doron ƙasa dan ne ya kawata musu wannan aikin fasaddahum anis sabil wa kanu mustawsirina ya kange su daga hanya mara kyau daga hanya mai kyau zuwa hanya mara kyau kuma Allah ya ce mutane ne ba su basira sannan Allah yake cewa wa qaruna wa fir'auna wa haman da ƙaruna da shi fir'auna da haman wala qad ja'ahum musa bil bayyinati annan musa ya zo musu da hujja fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a dauran ƙasa suka ki karɓa Allah ya ce wa ma kanu sabiqina amma ba su tsere mana ba fa kullan akhadna bi zambihi kowa mun kama shi bi sababi zambihi Allah ya ce fa minhum daga cikin su akwai mai man kasafna bihi al-ard akwai wanda muka kifar da shi a cikin ƙasa wa minhum man agharqana man karaman a garakana a ciki akwai wanda muka tsanuka nutsar da shi a ruwa ina fata an fahimta fa minhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man agharqana Allah ya ce wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai zalunci su ba su suka zalunci kansu Allah ya turo doka ya ce ai suka ce ba za a yi ba ina fata an fahimta kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kadzabu bi ayati llahi bi ayatina fa akhadhahum allah bi zunubihim dan sai Allah ya wallahu shi Allah dama fa to shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya fito na fito da shi ina fata an fahimta shi fir'auna nan da Allah ya buga misali da shi kun ga daga cikin ta'addancin sa ma cewa yi ma alimtu lakum min ilahin gairi shi bai san da wani abin bauta ba in ba shi ba nan magana ta karshe ma ya ce ana rabbukum la'ala ni ne Allah mafi girma in akwai wani mato ƙasa yake da ni Allah ya kyale shi sai da ya gama duk abin da zai yi a ina aka kai shi shi a ruwa ashe duk wannan tsayar da yake ma ko ruwa bai iya ba wallahi a da raka hul garaku qala amantu Allah ya ce annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal Allah ya ce ana yanzu kuma ina mata an fahimta sai ga Allah yana kurɓar ruwa kaga ai magana ta lalace ai Allah ya sa mu dace qul lil ladina kafaru qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhshawuna ila jahannama wa bi'sal mihad al imam abu kasir da asim da abu da ibnu amir da nafi sun karanta qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna bitta sannan hamza da imam al-kisa'i sun karanta kullil ladina kafaru sayughlabuna wa yuhsharuna ila jahannam malamai suka ce wannan ainihin wato aya muhammad bin ishaq ya ce lamma asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraishan bi badr lokacin da aka gwabza yakin a badar manzon Allah ya yi nasara akan quraishawa wa qadima al-madinata sai ya zo garin madina jama'al yahuda sai yasa aka tara masa yahudawa fa qala sai ce ya ma'ashar al yahud Allah ya ce ya ku taron yahudawa ihdaru min Allah mithla ma nazala bi quraish yawm badr yace ku ji tsoron Allah ku yi taka tsantsan kada irin musibar da ta sami quraishawa a badar kuma ta same ku qabala an yanzila bikum ma nazala bihim ku dawo ku yi imani da Allah kafin abin da ya sauka akan su ya kuma ya sauka a kanku fa qad arabtum anni nabiyyun mursalun manzo Allah ya ce kun san ni annabin Allah ne Allah ne ya aiko ni tajiduna zalika fi kutubikum wa ahdillahi ilaykum yace kuma kun san wannan a cikin littattafan ku dan Allah yace alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi sun san siffar annabi kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa faqalu ya muhammad sai suka ce ya muhammad la ya gurrannaka annaka qatalta aqwaman agma agma agmaran kada ka ruɗu fa cewa ka je ka yaƙi da wasu mutane wawaye la ilma lahum bil harbi wanda ba su iya yaƙi ba fa asabta fihim fursa sai ka samu dama kan su kai nasara wallahi la in law qataltana suka ce wallahi da a ce da mu kai yaƙi. la'arafta an na hannun nasu da ka cewa ka gobsa da mazaje ka yi karo da rijalu da suka faɗi wannan sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce kullil ladina kafaru su wa'annan kafiran da suke wannan maganan ka faɗa musu satugulabuna kuma din in an koma da ku wallahi da sanni sai an rinjaye ku sannan bayan an rinjaye ku an lallasa ku kun sha wahala a duniya wa tusharuna ila jahannam ranar alkiyama a kora ku zuwa ainihin wato jahannama sannan wa isal mihad jahannama tir ta zamanto ainihin wato makomar mutum da aka sai aka misal misalta jahannama da ainihin wato shimfiɗa wato tir da jahannama ta zamanto ita ce mashimfiɗan mutum shi yasa ƙasa Allah ya ce wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna kamar yadda yake cewa alam na ja'al al arda mihada al mihad shine shimfiɗa abu da aka dan wuta jahannama ita ce ainihin wato za ta zama masa shimfiɗa shi yasa bisa yana daga cikin fi'il wanda yake zuwa lizzam da haka in ka tashi la'irabi za ka ce alwawo in ma ta zama atsaf ko inafiya bi isa fi'il madin ne jamidun ya dullu alal zam ko la sha zam almihadu shine fa'il na ainihin wato bi isa almakasus na bi isa mahazu da haka wa bi isa almihadu jahannama tir da mashimfiɗin mutum ya zamanto shine ainihin wato jahannama aya ta gaba Allah ya ce min قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤجل بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يتي سوء إنن كافرن قد كان لكم آية أي أبو ماماكي يا كسن غريكو في فئتين التقطا cikin ƙungiyoyi guda biyu da suka gwabza da juna saboda me akwai fi'atin tuqatilu fi sabilillahi akwai ƙungiyar da ta fito ba don kare wata manufa ba sai don ta daga addinin Allah wa ukhra kafiratun ɗaya kuma arniya ce masu imani Allah ya ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا كما yadda allah مدوكين sarki ya faɗa saboda haka wannan yasa lokacin da manzon Allah ya fita da sahabbai Allah ya ce wa idh gadawta min ahlika tubawwi'il mu'minina maqa'ida lil qital Allah ya kuma wassafa cewa fa lallai masu imani ne da wannan ne malamai suka ce in dai sahabi ne na manzan Allah ba munafiki ba babu yadda za a yi sahabi ya fitar maka yaƙi ba don Allah ba fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukra kafiratu ɗaya kuma ainihin wato kafira ce da haka ya raunahu mislaihim ra'ayil aini da haka wannan suna daga cikin ayoyin da suke da iskali gurin tafsiri ta yadda in ka haɗa ta da wacce ke cikin suratul anfal saboda Allah ya ce wa idhi yurikumuhum a lokacin da ku mu'mini Allah ya nuna maku ya nuna makafare idil taqaitum fi a'yunikum qalilan sai kuka dinga ganin sa ido ɗan kaɗan wa yuqallilukum fi a'yunihim ku kafarai kuna ganin su ɗan kaɗan su ma suna ganin kuwa ɗan kaɗan to a wannan ayar sai Allah ya ce wa ukra kafiratun yarawnahum ɗayan kafirai ce suna ganin su mislaihim ra'ayil ayn ninki biyu a gani na ido to yanzu suwaye suke ganin wasu ninki biyu a gani na ido kafirai ne suke ganin musulmai ninki biyu a gani na ido ko ko a'a musulmi ne suke ganin kafirai ninki biyu a gani na ido ina ba ta fahimta kenan ya zama wajibi dole sai an tsaya an yi an yi bayani kar mu manta da waƙi a badar yadda ta faru shine adadin musulmi wato 300 da yan kai ne adadin wa kafirai da kusan dubu ɗaya ina ba ta an fahimta to yanzu suwaye ya rauna hun mislaihim ra'ayi la'ai wa'annan suna ganin wa'annan ninki bi a gani na ainihin wato ido ina ba ta an fahimta shine abdullahi dan mas'ud yake cewa laqad qullilu fi ayunina yace haƙiƙa yadda Allah ya faɗa din nan ce idh yurikumuhum lokacin da muka nuna muku so idan taqaitum sanda kuka haɗu fi a ainukum kalilan a gani ne da kuna ganin su yan kadan yace tabbas abin da Allah ya faɗa da gaske ne lalle mun gan su yan kaɗan. hatta qultu li rajulin har sai da na faɗa wani mutum yana gefe na nace tarahum 70 ina ganin ma kamar ba mutum 70 ne qala arahum mi ayati kai mutum 100 ne mutum dubu kaga sun koma kana masa kallon mutum 70 ko 100 kaga ai kadan din yayi kaɗan ma yake cewa fa asarna rajulan minhum muka kamo ma wani daga cikin kafare muka ɗaure shi faƙulna muka ce masa kam kuntum nawa ne adadinku ƙala sai ce alfa mu dubu ne fa ma ayana kullum fariƙai ne al'akar ya ce lokacin da jama'a duka guda biyu suka ga juna ra'al muslimun al mushriki na mislaihim sai musulmai sai suka ga kafare ninki biyu ai kasura minhum bid da'afi li yatawakkalu wa yatawajjahu wa yatalabu al min rabbihim sai suka ga cewa ai kafirai sun ninninka su me yasa Allah ya sa wato musulmai suka ga kafare sun ninninka su sai ya ce a lokacin saboda musulmi su fuskanci abin da ke gabansu kuma su nemi taimako daga Allah sannan wa ra'al mushrikun al mu'minina kadhalika liyahsul lahum ar su ma kafirai sai suka ga musulmi sun ninka su ninki biyu me yasa Allah ya sa kafirai suke ganin musulmi sun ninka su ninki bi ta bangaren su sai ce li yahsul lahum ar-ru'b wal khawf wal jaza'u wal hala'u dan Allah ya haifar da tsoro da raki da karewa a zukatan kafirin yace thumma lamma hasal tisafu lokacin da sahu ya daidaita za a buga inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun haka sahabbai suke sahu a gurin yaki in suka yi sahu kai ka ce ginin bulo ne da aka dan fara wani da wani wattaqal ne. to kungiyoyi guda biyu sun haɗu za a buga ya ce to ƙallalallahu haula'i fi yuni haula'i sai Allah ya sa to tunda an fara kwamawa sai sahabbai suna ganin kafirai yan kaɗan kafirai na ganin sahabbai yan kaɗan ina fata an fahimta li yuqaddima kullum minhuma alal akhar saboda a lokacin sahabbai suna gani ai bari mu yakin yanzu yanzu nan a tashi mu gama da su su ma suna ganin bari ai yanzu yanzu a yi mi a tashi a gama da su ina ba ta fahimta don haka kad kana lakum ayatun fi fi'atin iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun su kafare yarawnahum mislaihim ra'ayil ayn suna ganin cewa sun ninninka masu imani wato kafare suna ganin cewa musulmi sun ninka su ninki biyu haka nan musulmi suna ganin cewa kafare sun ninka su ninki nawa ninki biyu da aka zo aka fara yaƙi sai zamantu wa'annan suna ganin yan kaɗan ne wa'annan ma suna ganin yan kaɗan ne don a yaƙin a tashi ina fata an fahimta da aka sai zamantu a wannan yaƙin Allah ya ba musulmi ainihin wato nasara shi yasa sai Allah ya ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha shi yasa wani gurin Allah ya ce wadhkuru id antum qalilan mustada'afuna fil ardi takhafuna an kattafa an-nasu fa'awakum kamar yadda Allah ya dokin sarki yace wa laqad Allah bi badrin wa antum azilla al azilla ai lokacin kuna kuna ainihin wato yan kadan da haka malamai suka ce mu'ayanar ganin ya faru duka daga bangare biyu su kafirai sun ga musulmi ninki biyu musulmi ma sun ga kafirai ninki nawa ninki biyu wannan shi zai sa ka iya jam'i tsakanin wannan ayat da ke nan da kuma ayat da ke cikin suratul wa suratul anfal lokacin da aka zo aka fara gwabza yaƙin ne wa idh a lokacin da Allah ya nuna muku idil taƙaitun sanda kuka haɗu fi a ainukum qalilan sai Allah ya nuna wa musulmi a idan kafirai ɗan kaɗan ne wa yuqallilukum fi a ainihin su ma sai Allah ya nuna musu cewa musulmi ɗan kaɗan ne me yasa Allah ya kasa ce li yaqdi Allahu amran kana maf'ula saboda Allah ya zartar da wani abu da ya kaddara cewa sai ya faru wani abu ne wannan wanda Allah ya kaddara cewa su ya faru shine Allah ya kaddara cewa sai musulmi sun yi nasara a wannan yaƙi shi yasa Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun kaga nan da yace la maqad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi ɗaya ta fito saboda ta yaƙi saboda Allah to fi'atun din da ta fito ta yaƙi saboda Allah su ne Allah ya ce musu idza laqitum fi'atan in kun ƙara haɗuwa da rinduna ta kafirai nan gaba ma za a gauza fasbutu to ku tabbata sannan wasbiru sannan waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihun sannan ku yawaita zikirin Allah da yawa ko a gurin yaƙi lalle Allah zai ainihin wato ba ku rabo ina fata an fahimta wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u Allah yana karfafa wanda ya ga dama da ainihin wato nasarar shi inna fi dalika lallai a cikin wannan abun fa da aka yi mutane uku da ƴan kai da mutum dubu ɗaya a gwabza yaƙi mutum ɗari uku da ƴan su kasi nasara akan mutum wato dubu ɗaya to akwai abin lura inna fi zalika la ibra lalle a cikin wannan akwai abin lura amma li ulil absar ga ma'abuta tunani da basura su suke gane cewa sai malamai suka ce yaƙin badar yana babi ne na mu'ujiza ina fata an fahimta a babi ko na mu'jiza suka ce la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da shi dan haka dissan da al'umman musulmi ba ta da ƙarfi wani ya tashi yana ƙoƙarin sai ya murƙushe addinin musulunci to lokacin kuma Allah sai ya nuna sa akan addini Yana fata an fahimta haka yadda aka tashi ake ta ƙoƙarin sai an murkushe sunna a ƙasar nan Allah ya agaza mu sunna ya tallafa mata ta inda ake tsammani da inda ba a yi tsammani ba kuma gashi nan kullun sai tafiya take sai fahimtar ta ake sai ganewa ake shi yasa ba ma son a rigima rigima ba ta da amfani in ka gama an yi rigima to matsa mana aka sai an yi rigima saboda duk wanda yake da kuɗi ya tafi kasuwa yana kasuwanci ana siye da siyawa zai so a rigima amma wanda ya shigo kasuwa daga hi sai gajeren wandon sa bai da ko sisi to a rigima mana kasuwar ta kone shi yana da wani abu ne da haka wanda yake da kuɗi a kasuwa shi bala'in zai shafa shi da bai da komai dama daga gajeren wandon sa ya fito sai ya fita ina fata an fahimta to shi yasa za ku ga duk inda ahlus sunna suka je karatu sai kaga an zo ana neman a tada rigima ai fada wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal gaw fihi la'allakum ainihin wato taglibun Allah ya sa mu dace wannan shiri sannan aya ta gaba Allah ya ce mi zuyyina للناس حب الشهوات من wal والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله يجي زينا للناس أنك أواتها ومتاني hubbun nisubbu shahawati san abubuwa na sha'awa da haka malamai suka ce wato a shahawa shine ragabatun nafsi abinda rai take so da haka zuyina lin-nasi an kawata wa mutane hubbu shahawat san abin da rai take ainihin wato su na farko sai Allah ya faɗi minan nisa'i akwai mata ina ba ta fahimta minan nisa'i akwai mata da haka jamhur daga cikin ƙurra'u sun karanta shi da zuyina akan yi gina shi akan mabni lil majhul alhubbu sai zamanto shine na'ibul fa'il akwai wasu daga cikin ƙurra kamar da haq da mujahid sun karanta shi da zayyana lin nasi hubba sha'awati sai zamanto zayyana fi'il madin wa fa'iluhu huwa hubba sai zamanto shine ainihin wato maf'ulun bi da haka sai suka yi saɓani. wanda sabanin iktilafu talawu ne duka aya za ta iya dauka cewa zuyina linnasi an kawata wa mutane wato hubbu sha'awati san abin da rai take so waye ya kawata Allah ne ya kawata ko shedan ne ya kawata wasu malamai suka ce shedan ne ya kawata wasu malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya kawata wasu malamai suka ce wa'annan maganganun duka babu karo a cikinsu a hada su duka suna da goyon baya a cikin ƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala da haka zuyina linnasi suka ce akwai taziyini na shaidan akwai taziyini na Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce magana ta farko daga cikin ainihin wato malamai da suka wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka fara da mata kamar yadda al-Imam Ibn Kasir ya kawo sai yake cewa saboda duk wani ainihin wato nau'i Allah ya ce yukbiru ta'ala amma zuyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya Allah yana ba da labari akan abin da aka kawata wa mutane a wannan rayuwar duniya min anwa'il malas na nau'ikan jin daɗi sai ya fara min nisa'i sai ya fara da mata yace Allah ya fara da mata ne li annal fitnata bihinna ashaddu domin fitinar mata ta fi kowace fitina tsanani kamar yadda manzon Allah ya ce ma taraktu fitnatan wa tarakto taraktu ba'adi fitnatan adarru alal rijali minan nisa'i ban bar wata fitina a baya na wadda zata cutar da maza irin mata ina fata an fahimta sannan manzon Allah ya kuma cewa inna Allah inna dunya hulwatun khadira wannan duniyar kore ce kuma tana da daɗi wa inna Allah mustakhlifakum fiha Allah zai khalifantar da ku a kanta fa yanzura kaifa ta'amalun sai kalli kowa mai zai aikata a cikinta da haka sai ce duniya dunya wattaqun nisa ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnata ko fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa farkon bala'in yahudawa to akan mata ne to shi yasa ba yahude da ya gane haka zaka ga duk wata hanya ta wasa'il ta lalacewa mata yake ta sawa gaba shi yasa addinin musulunci shi kuma da ya zo sai ya gatanta mata ya mai da su mutanen kirki shi yasa da zaran mace ce za ta koyi da yahudawa to a hankali a hankali sai ta koma akuya wallahi ka san a duk cikin dabbobi ita kowace dabba zaka ga bindinta a ƙasa to ita akuya saboda bala'in tsire ce bindinta ma a sama yake to in mace ce za ta koyi da yahudawa to haka za ta koma a hankali a hankali to akwai abubuwa guda shida da Allah ya faɗa a cikin suratul muntahanat yace ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayi'inaka ala Allah yushrikna billahi shay'a wala yasrikna wala yazanina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin wa'annan abubuwan guda shida in mace bata gyaru ba a kansu to babu ranar da zata zama alheri a duniya da zarar mace ta siffanta da ɗaya daga cikin wa'annan sifofin guda shida to ta riga ta zama fitina gurin duk mutumin da yake mu'amala da ita na farko ta zama mushrika kana zaune tare da mace sai ta fice ta tafi gurin boka baka sani ba a a kullu wani bala'in a dawo maka da shi ina a dawo maka da shi cikin gida kuma wannan yanzu ana yi kun san mun sha amsa tambayoyi bara akwai matan da sun rubuto cewa sun je gurin wasu bokaye bokayen sun ce bukatar ba za ta yi ba sai sun kwanta sun yi zina da su sannan bukatar za ta yi kuma sun je sun kwanta da su din sun yi zinar da su kuma bukatar bata biya ba shi shine suka rubuto suna neman ya za a isa cuba kuma abin nan an ta cutar mata an cuce su an kuma cutar su ana cutar su amma sun ki ganewa wannan shine abu na farko shirka da Allah yubayi inaka ala Allah ya shirkna billahi shi'a wala yusrikna ba za su yi sata ba mata yanzu a gidan biki in ka ji sace-sacen da ake abin su ya baka mamaki jaka a ɗauki waya a ɗauki ɗan kunna ma wata ta samu yarinya ta a ɗauki takalmi a ɗauki wane ne a ɗauki komai ma ɗauka yake sace sace to wasu sace kayan mazan su akwai mazan da ko riga ba su da ikon su cire sarati da kuɗi mata barauniya ce sai ta lalibi wallahi ba haka ake fama da bala'i ba wala sirikna to mace sai ya zama to kar ta zama barauniya wala sirikna wala zinina sannan kar mace ta zama ainihin wato mazinaciya duk wata zina da za a yi a duniya cikin kaso ɗari da take faruwa to kaso da biyar mata ne ke buɗe kofa a kanta shi yasa take yi wa ina ba ta fahimta da wannan gaba tana da muhimmanci a yi bayani a kanta saboda kowa ya shiga taitayinta ya san wace ce mace alheri wacce ce take sharri ya guje ta in ya ganta in ya ga alamata Allah ya samu dace saboda haka gayu mutanen Allah a hankali da mata yanzu 'yan mata sun miƙe wajen neman asiri da tsafi wata in ta riga ta hango wani saurayin tana son shi za a je a yi abinci a kawo maka su kaji da dubulan da waye da waye ka zo ka dinga sharba kai kana ɗauka san ka ake ka sharbi bala'i baka sani ba saboda haka mutanen Allah sai a yi hankali eh abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana kamar yadda na yi bayani na ce ainihin wato muna da muhadara ranar lahadi a islamic learning center karfe goma mai taken wato siffofin eh, shugaba na gari ranar wato a talata muna da karatu a makarantar misbahu na mata ungwarimi ranar laraba muna da karatu a zara academy nan makarantar cancangi abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh